بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لا متاشدر فينا دريد وقوم شاد أتكين كراتمنا ألفية الحديث دا شرح انت منهج ذوي النظر آه منا ذا متاشدر فينا دريشدا ديدي ko yau 25 ga watan rajab hijira ta 1443 27 ga watan biyu shekara ta 2022 ta miladiya khairuhu mu'allalun ko na'am bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المسلف رحمه الله وخيره معلل وقد رأوا أن يجمع الأطراف أو شيوخ نو أبواب نو تراجما, نو تراجما أو طرقا وهذا من الاستخراج قبل الانتقاء نعم يتي وخيره معلل وقد رأوا أن يجمع الأطراف أو شيوخ نو yace wa khairuhu mafi alherin hanyar tasnifi a ilimin hadisi mu'allal wato littafi da yake tara hadisai tare da bayanin illolinsu shine mafi kyan tasnifi wa qadra au an yajma al atrafa kuma malaman hadisi sun ga kan cewar daga cikin hanyoyin tasnifi an yajma al atrafa ya tara atraf wato sune farkon hadisi eh, kalmomi na farko na hadisi za a faɗi kalmar sai kuma a kawo turuk ɗin kamar yadda almizi ya yi a cikin tuhfatul ashraf fi maarifatul afraf kuma kamar yadda ibn hajar ya yi a cikin ithaful mahara fi li'atrafil Masani al-ashara eh, da kuma atraf المسند الاطراف na الامام imam ahmad wanda shi ma ibn hajar ya yi shi to wannan ɗaya daga cikin hanyoyin ta'arif a tasnif kenan au shuyuka ko kuma an yajma a shuyukh wato ya tara malamai ya fitar da hadisansu masalan yace kamar yadda kamar yadda الدار الطبراني a cikin mu'jamus sagir nasa akan malamansa kowane malami ya kawo hadisi nasa ɗaya wanda ya ji amma wannan sai bajini wanda yake ya tafiye-tafiye ya tara ya ga malaman da yawa sai ya tara au abuwa ba ko kuma ya tattara abuwa ya ce ya ɗauki wani babi ya ce zai kawo hadisan da suka zo a sa hmm, kamar ya ɗauki kamar ya dauki a tasbih ya kawo duk hadisan da suka zo akan tasbih hmm. aw tarajima ko kuma wato ya tara tarajim tarjumomi kamar yace zai tara hadisan bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi ko hadisan malik an nafi an ibn umar hmm. haka da shi ma wannan hanya ce ta tasnifi da malaman hadisi suke bi wahzar kuma ka kiyayi min al-ikhraji qabla al-intiqa kan ka fitar da littafi kafin kai intiqa'in sa wato in ka tara to sai ka zo kai dole ne farko tukuna ka tara ba da ka tara ka fitar ba sai kai intiqa'i kai muraja'a ka rairaye ka rairaye ka tantance sannan ka fito da shi na'am na'am autoroka na'am autoroka ko kuma da turuqul hadith ka ce za ka ɗauki hadisi ka ce za ka kawo turuk ɗinsa kamar ka ce hadisin man kaza ba alayya muta'ammidan ko hadisin innamal a'malu bin niyyat ka ce za ka kawo turukul hadis shi ma nau'i ne na tasnifi na'am wa khayruhu ya'ni min ahsani maratib tasnif al hadis wato mafi alherinsa abinda yake nufi da mafi alherinsa daga mafi kyawun darajojin rubutawar ilmin hadisi shine al-mu'allal da sigat ismul maf'ul abinda aka illanta shi waɗansu suna cewa mu'allal zaka ce ko mun karanta ko wajen hadithul mu'all mu'all zaka ce ko mu'allal ko ma'lul eh. wa sahih al-mu'allal na'am na'am wato kayi tasnifin littafin mu'allalan wato kana mai bayyana illarsa بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واتو شيني يتترى أكون أكون حديثي كوكما أكون بابي واتو أسانيد hanyoyin riwayar wannan hadisin ko hanyoyin riwayar wannan babin da kuma sassabawar masu riwaya a cikinsa imamu suyuti ya ce domin sanin illoli shine mafi ɗaukakar wato nau'o'i na ilimin hadisi sannan mafi kyau ja'aluhu shine ka sanya shi akan babi babi domin wato aiki da shi da amfani da shi ya sauki wato domin komawa zuwa gare shi ya sauki tunda an kowane babi ne sai ka je hmm. وقد صنف يعقوب بن شيبة Yaqub ibn Shaiba ɗaya daga cikin malaman hadisi wanda ya yi musnad kuma wanda ake yadda ake itimadi da kaulinsa a jarh wa ta'dil ya rubuta littafinsa na musnad mu'allalan tare da bayanin illolin hadisin amma bai kammala shi ba an ce ولم يتم مسند معلل قط an ce ma ba a taba wato rubuta wani musnad mai bayanin illoli kuma a cikinsa ba da ɗai ba a samu wannan tasnifin ba musnad a kammala shi kuma ya zamanto akwai bayanin ilal a cikinsa وقد سنه بعضهم مسند ابي هريره wani daga cikin malamai ya rubuta musnad din hadisan abi huraira tare da bayanin illolin fi mai yi juz'in a juz'i ɗari yawan hadisan da kuma waye kowa in ya fara sai ga kafin ya kare ajali ya zo saboda ai bayanin ilal ba abu ne mai sauki ba ka duba dai ka duba ga ilal da dara kutni shi ma ya kaga bai kammala shi ba ta ya za ka yi da hadisi kawo tsoro ɗin ruwayoyin hadisi kowace sai ka bi a kan hadisi ɗaya sai ka yi ni kan hadisi ɗaya sai ka yi ni wani maka wani maka wane ma yi ni eh. to kuma saboda in ka ɗauki manhaj ɗin in dai manhaj ne na ilal to sai ka tike shi ba za ka yi sama sama ba ka ce a ba komai ai wannan tunda na faɗo tunda na kawo wannan tare wannan isnadin ai shi kenan wannan ba sai an kawo ba la'alla illar da kake nema a wannan isnadin da kake ba sai ka kawo din ba to da sai akwai takassi akwai eh, wato eh, isa matuka wajen bibiya na'am <laughs> na'am wa qad na'am kuma sun ga wato malaman hadisi a cikin hanyoyin yin rubutu a cikin wannan fanni har wa yau wato ya tattara wato tsar wato al'atraf su ne wato bangare na farko kalmomin farko na hadisi jimlolin farko na hadisi sai ya faɗi wato ɓarin hadisin mai nuni ga sauran hadisan sai tattara asanid din wannan isanadan wannan hadisin ko dai musta'iban ya isa wato ya tattara dukkan riwayoyin hadisan. ko kuma tare da kayyade shi da littattafai iyakantattu wato turuqul hadith a cikin kutubus sita alal misali ko kuma kamar yadda ibnu hajar yayi turuqul hadith a cikin al-masanidul ashara ya kirga musanid din musnad ahmad musnad abi awana musnad darimi sunan darimi musnad abin nan sunan al-kubra na baihaqi sunan ad-darqutni mustadrak al-hakim sahih ibn khubay eh, eh, ibn hibban sahih ibn khuzaima musnad ishaq da musnad musaddad masanidul hmm, ashara sai ya kawo turuq al-hadith a cikin nan wajen <laughs> to shine kaga in ka tara saboda in kana tahrij idan ka ɗauko tufatul ashraf kuma ka ɗauko a itaful mahara na ibn hajar to kusan za ka samu turukul hadis baki ɗaya don da su ba na kwamfuta ba ne na sai lafazi wanda take ala su abin nan ne da ma'arifa za su kawo kuma in akwai auham akwai za ka ga kan cewar shi a cikin nukatu ziraf in akwai auham na shi almizi ya yi tambihi don wani lokaci sai ka ce sai wani isnadin ya kubce masa a cikin a da al'atraf wajen tasnif a cikin atraf yana da hanya biyu wato dai in ka kawo bangaren hadisin wanda yake nuni ya zuwa ga sa, kamar ka ce hadis inna mal'a a'malu bin niyat to sai ka kawo turuk hanyoyin hadisi kana da nau'i ko dai mustawiban ma'ana dukkan ruwayoyin hadisi wanda ni ban san littafin atraf da ya ɗauki wannan manhajin ba a ce dukkan eh, hanyoyin hadisin zai kawo ko kuma muktasiran ala kitab ala kutubin muayyana ko ka takaita a waɗansu littattafai wanda shine galibi to in ka kawo in kai to wannan shine at-tasnif wal al-atraf fa'idarsa sanin asanid wanda bai damu da asanid ba baya damuwa da wannan wanda bai samu da bai damu da asanid ba baya damuwa da wannan littafin sai ya dade yana cikin kanta baka taba duba shi ba na'am kama atrafil kama atraf al-kutub na ibn tahir al-maqdisi hmm. al-maqdisi ibn tahir farkon wanda ya yi ilhaqin sunan ibn maja tare da kutubus sitta hmm. ai da yawanci muwatta suke dauka ɗaya daga cikin kutubus sitta hmm. sai da shi ibn tahir ya zo sai ya sa ibn maja hmm. shi kuma saboda yana ganin kan cewa kusan duk hadisan da ke cikin muwatta suna cikin kutubus sitta babu waɗansu ba waɗansu zawa'id na a zo a gani na dai hadisai musnada sai dai abin nan al'asar zuwa da sahabbai da kuma akwal din tabi'ai na madina amma dai al'ahadithul musnada da ke cikin muwatsa kusan duk suna cikin kutubu sita to don haka sai ya musanya al-muwatta da ibn maja to kuma shine sai ya rubuta a shi yasa ma wannan ma dalilin da ya sa aka rinka cewa kutubusitta sita aka rinka faɗan su kin hadda ibn maja saboda shi ibn tahir da yayi atraf Abraf Kutubusitta. Hmm. Mhm. na'am imamu suyuti ya ce ya halatta wajen rubuta wato a bangarorin wato atraf a gefen wato bangaren hadisi a takaita da wani bangaren hadisi mutlakan ba tare da kaidi ba ko da babu fa'ida kuwa ko da magana kamar ka ce innamal a'mal kawai ka kawo shi za ka ga innamal a'mal ai kaga ba jumla ce ah, mufida ba to ko da ba jumla mufida bane za ka kawo saboda kana magana da mutakhassisun a cikin fannin amma amma amma yanzu ka ce za ka kawo hadisi ayyuma rajulin <laughs> eh ta ga wannan ai ka sa mutane a dawa <laughs> na'am ko kuma ya tattara malamai wato hadisan malamai kowane malami daga cikinsu da wato da nasa daban Usman bin Sa'id ad-Darimi ba sahibul sunan ba yace ana cewa wanda duk bai tattara hadisan waɗannan mutanen guda biyar ba to wannan wato a muflisi ne wato an masa wato talaka ne a cikin hadisi ma'ana an tattara an yi masa an yi masa tafilisi ba shi da komai an masa waso san dukiyarsa ba shi da komai ya zama to ba shi da komai shine muflis ai duk abin da ya samu an kwashi an ba ma waɗanda suke bi bashi wanda ba suke bin sa bashi to a ilimin hadisi shi muflis ne su waye waɗannan hamsa din Sufyan al-Thawri kenan Shuba ibn al Malik ibn Anas da Hamad ibn Zaid da ibn Uyayna kaga an haɗa a da Wafid tare da Basra da Madina da Basra da Makka <laughs> eh. su ne wato shiga shikan addini na'am وبعضهم يسمعوا حديث شيوخ كثيرة غير هؤلاء waɗansu ودان سو daga cikin malaman hadisi suna tara hadisan malamai masu yawa banda waɗannan ma ka ayyub ibn abi tanima yani kaga su darajar su tana sama da waɗannan dabakar malaman waɗannan kenan da az-zuhri wal auza'i abu amr duk dai wannan tana daga cikin hanyoyin at-tasnif ko kuma ya tattara babuka daga babukan littattafai waɗanda suke an rubuta su wato ya zamanto kowane babi wato ya iyakance shi da rubutu ya yi rubutu a kansa shi kadai mhm. kamar ru'yatullahi ta'ala wannan babin hadisai da suka zo akan wannan ko da kuma kamar anniya anniya kaga ru'yatullahi yace afradahu bit ta'lif al-ajurri ita kuma anniya afradahu bit ta'lif ibnu abi dunya mhm. wa raf'il yadaini fi salah kamar yanda bukhari yayi da kuma alqira'atu khalfa imam shi ma wanda bukhari ya yi shi da al-basmala abinda a kan basmala da ibn Abdulbar ya yi eh, ibn abdul bar yayi akan wannan dai hadisin na anas sallaitu khalfa khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi Bakrin wa umar فكلهم لا يف... فكلهم لا يجهرون ببسم hanyoyin wannan hadisin la yajharuna ne kuwa ko yaftahuna bi hamdulillahi rabbil alamin ko yusirruna gashi nan dai hadithul basmala na'am aw yajma'a tarajiman ko kuma ya tattaro tarjamomi abin da yake nufi da tarajum wato isnadai ayyanannu sanannun su sune at-tarajum ba a'a nan at-tarjam a at-tarajum da ake nufi yawanci ba a yi laƙinsa sai a sigatul jami mm, ma'anarsa wato turuqul hadis a wato alasanid amma tarjama asalin tarjama ita ce rayuwar rawi tarjamatul rawi amma aka ce tarajumal hadis ana nufin wato turuqul hadith eh, asanidu. Mhm. kamar tarjamar malik an nafe daga ibn umar وترجمة هشام بن عروة an abihi an aisha da tarjamar wato da da da da isnadin nan na hisham ibn urwa an abihi an aisha da su daga wanda ya gabata a awalan kitab aina ya gabata asahu al-asanid ahsan wajen asahu al-asanid eh ka ganin ne ai ya kawo at-tarajum din asahu al-asanid na'am ko kuma ya tattaro wato riwayoyi a riwayoyi na hadisi guda ɗaya kamar riwayoyin hadisin man kazaba alayya da riwayoyin hadisin unzilar alqur'anu ala sab'ati ahruf wa turuq hadith da kuma hanyoyin riwayoyin hadisin alhaud tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ashafa'a ceto wa gairi ha da wani su ibn salah ya ce wa alaihi wajibi ne a kansa shi al-musannif mai rubuta hadisan a cikin dukkan wannan ya inganta nufi da kuma ya kiyayi nufin wato nuna a gasar wato nuna yawa yin gasar nuna cewa ya fi kowa yawan rubutu da makamancin wannan balagana an hamza alkinani eh. ya zo mana daga hamza kinani أنه خرج حديثا واحدا لا برمو ترجمة حمزة الكناني حمزة ابن محمد الكناني حاض حاض حاض مصر كوي يا كوي يا أم بتشيش نبات ردا تذكرة الحفاظ حمزة ابن محمد ابن علي ابن العباس الإمام الحافظ القدوة محدث الديار المصرية أبو القاسم الكناني المصري صاحب مجلس البطاقة ولد سنة 75 و200 وسمع إمران بن موسى الطيب حدث عنه الدار قطني وابن مندى وعبد الغني ابن سعيد وتمام ابن محمد الرازي وشعيب ابن المنعاد نعم ممن يؤتمد قوله في الجرح والتعديل قال السوري كان حمزة حافظا ثبتا قال أبو عمر بن عبد البر سميت عبد الله بن محمد بن أسد سميت حمزة الكناني يقول خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهو مئتي طريق فداخلني لذلك من الفرح غير قليل وعجبت بذلك فرأيت يحيى بن معين في المنام فقلت يا أبا زكريا خرجت حديثا من مئتي طريق فسكت عني ساعة ثم قال أخشى أن تدخل هذه تحت ألهاكم التكاثر سمعت حمد بن محمد الحافظ يقول كنت أكتب الحديث فلا أكتب وسلم بعد صلى الله عليه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي أما تختم الصلاة علي في كتابك kaga wannan baya sake ba wannan daga cikin siyar alamin nubala ne توفي سنة سبع وخمسين وثلاثمائة سبع وخمسين وثلاثمائة حمزة ابن محمد الكناني المصري توفي سنة سبع وخمسين وثلاثمائة نعم نعم آه، بلغنا عن حمزة الكناني mun ji wato ya zo mana daga hamzatul kinani cewa ya fitar da wani hadisi guda ɗaya ta hanyoyi guda ɗari biyu sai wannan abin ya ƙayatar da shi sai ya ga yahya ibn ma'in a mafarkinsa a bacci sai ya ambata masa wannan sai ya ce masa na jin tsoron kar wannan ya shiga cikin alhakumu takasu wato gasa akan wane ne ya fi yawan tara abin duniya ya shagaltar da ku wato kai zamanto wannan ba hmm. eh ilimi ne to amma ilimi da ilimi ne wanda wannan in dai ujubu zai shige cikinsa to ya zamanto wani abin duniya ai illar fa a ajabahu zalika ibn ujum kaga ai kissar ya kawo ta a az-zahabi ya kawo ta cikin siyar da isnadin sa haddathana an huwa ala taqaddumihi fi ma'rifati al-hadith ahadu man yuzkaru bi-zuhd wal-wara'i wal-ibada sami an-nasa'i wa aba khalifa wa qaranahuma bil-hijaz wal-iraqain ga kissar ibn abdul bar ne yace قال أبو أمر بن عبد البر سميته عبد الله بن محمد بن أسد سمعت حمزة الكناني يقول هذا gashi nan da isnadinsa Ya kamata يا كما للمصنف da mai rubutun hadisi ya zamanto ya yi kardado a wajen rubutunsa wato ibarori wato maganganu waɗanda suke bayyana nuni wato ya zaɓi a usulubi wanda yake mai bayani kuma wadda take mai a wato takaitatta kuma ya rinka amfani da istilahat wato irin irin kalmomin da ake irin ma'ano irin kalmomin istilahin da ake amfani da shi irin kula da shi wani lokaci sau da yawa muna shan wannan tare da waɗanda suke muke musu supervision muna shan wannan rigimar da su mutum yana rubutu sai ka ga wani lokaci naz'a adabiya ta kwashe shi sai ka ji yayi ta kawo maganganu ko kuma sabo da karatun jarida ya kwashe shi sai ɗauki uslubi irin na 'yan jarida a cikin risala ta ilimi to koyaushe tun tun abin nan a lokacin muna kulliya malamin mu Sheikh Abdul Aziz Al Abdul Latif Allah ya masa rahama ya suka tabarinsa yake cewa a cikin dukkan rubutu na ilimi ka bar uslubi na adabi uslubil insha'i ka tsaya da kan al uslubil ilmi duk kalma in za ka rubuta ta ka tana da bigirarta ba kawai ka rubuta kalma don kawai ka don ka cika daɗin zance ba ya ɗauko ka ka ce ai ga irin yadda kamar kana kuɗu ba ne ko kuma kamar kana abin nan a wani presentation wanda kake so ka ƙayatar da mutane da abin da za ka faɗa eh. mhm. abin da ake kuma so ake amfani da

daga suna ɗauko wanda gaskin hudu ba suna masu eh. suna maganin eh. lugaskin gaskiya ne uslubul khitaba ba daidai yake ba da uslubul muhadasa mm, ba daidai yake ba da uslubin muhabara yanzu kuma abin da waɗansu da yawa yanzu suke ta suka kenan suke cewa yanzu wai limam wai masallatanmu na ahlus sunna an zamanto hudu ba lecture ake yi ba hudu ba ba mm. lacca ake yi ma mutane ba hudu ba ba kuma kaga ai uslubin daban ne uslubin lacca daban uslubin ba daban <laughs> na'am ban ji ba ana yi musu ai kwanaki ba biyu ke sun yi musu bitar ba sai da ya danganta da bitar wani lokaci sai ga bitar ba akan ba din ake yi ba hmm, kan wani abu daban shi yasa ai kaga ah, wannan Sheikh Su'ud Shiraim limamin haram ya rubuta littafinsa al-shamil fi ahkamil khatib wa fi uh, uh, al-khutbah wal khatib yayi mm. littafinsa akan huduba da al ya yi huduba mm. ba kuma ka ga hudubarsa mai shiga jiki mm. da shi da Salih bin Humaid salih duk da shi yana tsawaitawa amma hudu ba mai shiga jiki hmm, salih ibn humaid hafizahullah shi ma eh asubaiti shi ma haka gaskiya ne subaiti shi ma haka kwarai shi ma hudu ba ta tsawo am walakin la yubaligu fil ibah sai dai kada ya isa matuƙa wajen bayani yadda har zai kai ya zuwa ga arrika kuma wato rashin azanci arrakaka bi ma'ana rashin rashin bayyana maksudi don in ka tsawaita wajen bayanin har sai ka rikitar ma da wanda eh, <laughs> arrika shine kawo asali wato shine ya zamanto kan cewa abinda ka faɗa ba shi da azanci ba shi da ma'ana duk da suna cewa ɗaya daga cikin asbab dinta shine ya to kan cewa uslubin ba uslubi ne fasihi ba rashin fasaha eh profesa rakaka ba profesa eh abiyu ke na'am yau ku za mu sami yin sahih muslim don mu gama wannan babin so nake mu gama wannan babin ko kuma mu tsaya a nan sati mai zuwa sai mu a dan kun ga sati mai zuwa sai mu yi sati biyu da suka wuce shikenan sai mu al'ali wannan zai? shi wannan mu iya raba shi biyu mu karasa wannan na'am wa hal yusabu qari'ul athari mhm walatil ijaz kada kuma ya zamanto ya isa matuka wajen ijaji wajen takaitawa ta yadda zai kai ya zuwa ga wato rufewar magana ba za a taɓa ganewa ba wajen ka isa matuka wajen takaitawa haka kulle makasudin abin da kake so ka bayyana hmm. muktasar hmm, to ai dama shi ya ɗauke shi shi wannan ai haka ya ɗauka. cewa ya yi ne dama da ni yi eh da ne ya yi shi mm. kuma ya kula da yin abin da yake ba a riga an riga shi zuwa gare shi ba fiye da abu fiye da ya yasa ake shi yasa ake yin yanzu a cikin uslubin albahth ilmi ake a dirasat as-sabiqa literature review kaga abubuwan da aka rubuta a fannin kai kuma ka nuna cewa abin da za ka yi wadan ka nuna cewa ka san abin da aka yi saboda ka abin da za ka yi wani abu ne wanda kai ba a yi shi da ba wato za ka kawo da wani izafa ilmiya na'am لأن يكون هناك تصنيف يغني عن مصنفه ya zamanto akwai wani littafin da yake wadatarwa ga barin shi littafinsa da ya yi daga dukkan wato uslubansa wato ko da littafin maudu'in ku ɗaya amma uslubinsa daban ne da na kan da za ka yi wani dalili ne na ka yi tasnifi saboda bambancin uslubi shi kansa mubarrir ne dalili ne na ka je ka sake wani sabon rubutu idan ya wadatu idan ya wadatar ga barin sashen asalib din mm, ko yuhtafalu mm, to ya rubuta daga jinsin abin da yake nasa din abin da yake zai ƙara zai kawo ƙare-ƙare waɗanda yake za a yi murna da su wato tare da tattaro fa'idodi da fa'idodi dai da waninsu to ya kai mai yin rubutun hadisi ka kiyayi daga fitar da littafi ai ihrari tasnifika min yadika ila an-nas ai ka fitar da littafinka daga hannunka zuwa ga mutane qabla al-intiqai tun kafin rairayewa ai wato shine wato tantancewa da rairayewa da sake maima wato mai da tsokaci gare shi ka duba shi ka sake duba shi yawan sadar da abubuwa kada ya cutar da kai a ce kullum kai muraja. kai a ce ka ƙara wani abu domin imamu shafi'i radiyallahu ta'ala anhu ya ce in ka ga littafi a cikinsa akwai sadar da wani abu sabo da kuma gyare-gyare to kai masa shaida da inganci sashin malamai masu falala ya ce la ya kitabu hatta hatta yi dai ko ni haka ya ka min zabinta la ya zai ulkitab littafi baya haskakawa hatta yuzlama har sai an mayar sai an duhu sai an sa shi duhu da da yawan tawada <laughs> mm. wa amma zammun nasu laka fihi amma zargin mutane gare ka a cikin yin wannan kada ka damu da shi domin babu wanda yake rabuwa da wannan babu ɗaya da yake rabuwa da wannan al-khatib ya ce duk wanda ya rubutu to wannan ya sanya wato kwakwalwarsa tunaninsa ne a kan faifai da yake kaddamar da shi ga mutane yake nuna shi da kun ga hankali na fa ina da shi ko ba ni da shi fa'awil ala kalam to dogara ga wannan zancen kakka taba tsammanin zaka rubutu da kowa zai yarda da shi wani sai ya zakulo wani abin wanda ba ka da shi kasratul i'tidarat babu bukata a gare ka a cikin littafin ka ya zuwa ga yawan kawo uzurce uzurce domin ayyuka suna tabbata ne da niyoyin su na ganin mu tsaya nan babu zancen kowa ya bi <laughs> alaikum salam na'am ilal ibn abi hatim bisa abuwab ne na ibn abi ya yi su a abuwab ilal din imam ahmad kuwa shi ya babu wani tarfidi mu'ayyan ba wani tartibi muayyan tunda ya hada su da ma'rifatir rijal kamar littafin su'alat ne tambayoyi ake masa ilal dara kutni shi akan masanid ne zai fara da musnad na abu huraira sannan hadisan abu huraira din ma ya rarraba su sai fara da sai kawo hadisan abu saleh kawo hadisan ibn sirin wa hakaza ah. alaikum salam ilal tirmidhi shi kuma alal abwab shi alal abwab na'am amin ake a sukan yi kamar nuna me bai kai ya wannan rubutun ba ta inna mal a'malu bin niyyat hmm, inna mal a'malu bin niyyat ba shine maqsudin munakasha ba maqsudin munakasha dan wato ka koya ma dalibi, abin da ya kamata ya zamanto ya lura da shi wajen ta'alifi don ana ganin cewa yanzu ya cancanta shi ma ya so makaddamar da intajinsa ga duniya to saboda haka dole a sa shi akan tafarkin daidai shine maksudi ba nuna kwanji bane eh, ba nuna kwanji bane shi yasa ai kaga mu kamar anan yawanci ba kamar ya sauran kasashen larabawa kasan kasashen laraba taro ake wajen mu na kasha to a wajen taro din nan sai ga shi munakishin yana kokarin ya nuna kwanji Allah Allah yake ya zakulo wata abin nan wani tuntube da ɗalibin yayi Dan ya bayyana a cikin mutane ya nuna ya nuna ya nuna mm, ya nuna kwanjinsa ya nuna kwarewarsa to amma kaga mu anan yawanci sai ka ga munakashar baiban ana yi kawai sauran 'yan ɗalibai ne da za su zo ɗan 'yan lakcarori za su zo ba taro ake ba amma a can sai ga an cika hall a ƙasashen larabawa haka ake daga an cika hol. kuma waɗansu ɗin sun ɗauki wannan su uslubi ne kan cewar ko sun yadda da aikin ɗalibi tukuna sai sun yi masa kaca-kaca mm, sun masa kaca-kaca har ya ɗauka kan cewa ba inda zai ce ba zai sha ba sai kuma ka ji daga an gama a ce an bashi mumtaz sharaful ula <laughs> mm. na'am hmm? yanayin eh. eh yanzu ba yaran taron baya yi sai ake yi ta zoom ba virtual yanzu ake yi haka ne na'am subhanakallahumma hamdika na nashhadu an la an illa anta nastaghfiruka na tubu ilai.